Wato alhamdulillah shugaban kasa ya iso jihar Borno kada misalin karfe ɗaya da wasu 'yan mintuna kamar minti biyar haka a jirgin sai soka a nan filin sokan jirgin sama na sojan Najeriya. Bayan sokansa aka miƙe sai je ta'aziya gidan wato mai martaba Shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Gabe Ibn Asani game da rasuwar a wata yarsa da aka ce ta rasu wato a shekarar jiya kenan. to fitowar sai zaka kuma ya sake dimfaran fadar gwamnatin jihar borno inda yanzu ya shiga suna gana da gwamna da sauran a gwamnatin jihar borno a halin yanzu dai shugaban kasa na nan yana gana da waɗannan mutane ba su gana sun gama gana wata kuna ba su nemi sakamakon a dalilin zuwansa. Cewa akwai rahotanni da suka nuna cewar bayan shigowar shi babban birnin Maiduguri a al'umma da dama suna ta iwace iwace cewar ba maso ba maso me kake gani ya kawo haka? eh to gaskiya ya danganci matsalolin tsaro da ake ci gaba da fuskanta ganin cewa shugaban kasa ya sha alkawarin cewa zai maido da zaman lafiya a wannan yanki kuma har yanzu kusan abin sabuwa take komawa musamman ma wannan hare-hare na 'yan kwanakin nan da aka kai ƙauyen auno wanda ana kyautar san ma kamar zai kai yaran gari da ido a wurin amma babu tabbas na wannan batu ko da ya zo yana shigewa gaskiya babu wani annashuwa a fuskan jama'a don ganin cewa an kare hanyoyi an babbar hanya guda ne kusan akwai cunkoson ababen hawa kuma daidai tashin lokacin yan makaranta ne duk suna dawa da kafa har ma wasu daga cikin suke nuna cewa ba sa so ba sa so sukan dan yi wakan nan na nuna rashin jin daɗin su game da wannan ziyara. Ana iya cewa kenan wannan shine karo na farko da aka ga an yi ma shugaban kasa Buhari irin wannan cewar ba a so ba a so. gaskiya anan dai jihar borno kusan shine karo na farko da za a ce an yi masa amma kuma ba shine karo na farko da aka yi wa wani shugaban kasa ba don ko shi a goodluck jonathan an taba masa a lokacin sa da ya kawo wani ziyara cikin garin maiduguri an yi masa irin wannan ba a so ba a so din wannan kuma shugaban kasa muhammadu buhari shine karo na farko da aka yi masa irin wannan ma babu wani annashuwa babu a wani mai murna game da wannan zuwan nasa da idan yakan zo zaka ga an fito bakin titi ana taransa ana sai buhari ko kuma sai kayi da sauransu wannan karin gaskiya kowa na harkan gabansa ne duk fuskan wanda ka duba za ga fuskan sa a naɗe babu annashuwa babu komai